saka mai wuya. naira ta sawo wa kanta darajan kanta a kasuwa wannan sai mun ingantar da masana'antunmu kuma buhari ya tafi naira ɗari bakwai ne a dala yanzu dubu da ɗari biyar ne eh saboda yanayin da duniya gaba ɗaya take ciki da kuma yanayin da ita kanta najeriya ne take ciki sanatoci ina da matsalan ina da matsalan ya kawo misalan duniyan nan da kuke son to magana gaskiya ai ba ma matsalan ma yan canji ba su ne matsalar canji ba masu canji Jama'a ku da wannan lokaci mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Idan abin ka baiwa shugaba Bola Ahmed Tinubu maki ne in ka auna nasararsa ko kasa wasu a cikin shekara ɗaya nan da yana kan ga mulki, a ina za ka bashi mafi yawan maki ko kuma mafi karanci. Me yasa har yanzu naira ta kasa ta cimma dala ne a kokarin da suke na daidaita darajar waɗannan kuɗaɗe din? Ko me yasa ga abinci amma ya cika tsada a Najeriya? wannan suna cikin abubuwan da za ku ji an taɓa a ci gaban muhawarar da muke kawo muku tsakanin manyan 'yan majalisun dattawa guda biyu na najeriya wato ahmed aliyu wada da na jam'iyyar adawa ta sdp daga jihar nasarawa da kuma sanata hussaini babangida na jam'iyyar apc daga jihar jigawa wanda muka tattauna da su a abuja ba ta da bata lokaci ba mu fara da wannan kalamin na shi Ahmed aliyu wadada game da inda tinubu ya kasa to inda aka kasa shine maganan a samu a dakatar da um, menene uh, exchange musayan naira da dala har yanzu ba samu hankalin wannan ba me yasa kuwa don yanayin da aka ɗauko ba yanayi ba ne na sha faɗi ko a cikin tun jawabinsa na farko ya ce shi ya zai bar naira ta je ta samu wa kanta darajar kanta a kasuwa yawa to idan aka yi haka amma naira ta sawo wa kanta darajan kanta a kasuwa wannan sai mun ingantar da masana'antunmu muna kera abubuwa da za a rinka fitar da su kasan waje don mu samo kuɗin kasan waje ya shigo mana. Kuma Buhari ya tafi naira ɗari bakwai ne a dala yanzu dubu da ɗari biyar ne. Eh saboda yanayin da duniya gaba ɗaya take ciki da kuma yanayin da ita kanta Najeriya ne take ciki. Sanatoci ina da matsalan ina da matsalan ya kawo misalan duniyan nan da kuke son yi. Ina son kawo misali ne. Na'am yanzu misali kan magana tsadar abinci da kake yi. Eh. Maganar tsadar abinci da wahalhalu da mutane suke sha na samun abinci. Abubuwa ne bayyanannu. mu da garuruwan mu suke boda wanda muke wakiltar kananan hukumomi da suke kan boda din rana kan iyaka din rana mota wadda suke cewa giwa-giwa eh. ba ta fita daga yankin mu ba misali ko mai gatari ko ta bi ta kazaure ta wuce daura ta shiga kwangwalam ta shiga nijar mm. akalla mm. a rana eh. mota talatin za ta tashi ah, abincin nan namu fitar da shi ake yi abincin najeriya shine za ka gan shi har central african republic mm. da mu da zoko da barkono duk wani abu na kayan nau'in noma mutane suna noma duk da matsalolin tsaro da muke da shi a ƙasar nan ana noma kuma da abinci amma babban matsala shine bodojinmu da mun kasa tare su mm. mu hana wannan mummunar ɗabi'a ta smogal da ake fita na kayan abinci na farko kenan na biyu a ɓangaren noma a wato kamar kai ne kana da mutum goma mm. to ya dace a ce aƙalla mutum uku zuwa hudu zuwa biyar mm. ka tabbatar cewar ka biya bukatunsu mm. sauran waɗannan da baka iya biyan bukatunsu ba ka san yadda za ka yi kai shirin na gaba a halin da muke ciki yanzu a eh, magana hmm. magana naira da alhaji ahmed guda eh, da ya kawo eh, muna magana cewa lokacin buhari ba ta kai dubu ba yanzu ta kai kusan dubu da rabi hmm. kuma ga alama yau ta tashi yau ta faɗi hmm. ashe wannan dabaran da tinubu ya so ya fito da shi na cewa ya bata ta je um, ta samu kanta daraja dabara ce ingantacciya kuma sannan na biyu wani lokaci kakan ga ana kama masu canji da waye-waye kama ana so a ɗora laifin kasawar dala idan ka kwatanta ta da naira um, a kansu hmm. so tunda wannan dabara ta tudu budin ba ta yi ba yanzu sai yaya kenan to magana gaskiya ai ba ma matsalan ma yan canji ba su ne matsalar canji ba masu canji ah, wato kamar abin da zan ce maka kamar ciwon kai ne a jikin mutum eh, eh. shi ciwon kai ba cuta ba ne ba alamun wata cuta ne babban matsala da muke da ita shine mu tsaya mu tabbatar da cewar kamar yadda ya magana mu daga gida local production productivity wato wato abin da muke sarrafawa kowa ya san lokacin da a lagos muna da volkswagen of nigeria suna motoci hmm. a namko suna marsandi staya a bauchi suna yin tantaye da cifofi fiat a kano suna tantaye da motoci pijo a kaduna suna yi muna da kamfanin berek muna da kamfanin michelin kamfanin nuka iri-iri a watan wannan da ya wuce na april a alkaluma da muka samu kamfani 333 suka rufe suka daina aiki a abonfai da sharaɗa ta kano kadai saboda na farko tsadar wuta na biyu tsadar kayan aiki na uku tsadar dala to amma magana ita ce wato abu ne mai kyau abin naira ta samu darajar kanta da kanta wannan zai ƙara bawa 'yan najeriya dama su ƙara ƙoƙarin faɗaɗa eh, yanzu misali kama a noma eh. amfanin gona na daraja mai manomi zai yi sai kara fadin gona amma mu abin da muke ji wurin kuma ganin santa ahmed um, batun faɗuwa daraja naira din nan da kuma kwatancin karfinta da su kudaden kasashen waje muka ji an ce laifin yana cikin babban bankin najeriya cbn kenan kun yarda da wannan ku da kuke gindin maganin a'a ban yarda laifi duka yana karkashin cbn ba to suwa kuma suke da laifi ba yawa cbn yana da wani laifi A ah, wal. CBN ban tsammani idan za a duba yaya ake kowane currency eh, kudin ƙasa yaya take samun ƙarfi yaya ƙarfin take raguwa ba za ka sa eh, kila cbn din a ce eh, idan dabara tunu wani a ta je ta nemo wa rajiyar kanta ba ta yi ba sai wani dabara kuma babu wata dabara duk dabaran da za a yi in ba za ta nemo wa kanta daraja ba kamar yadda na faɗi da farko mm, mm. shi ya ƙara bayani ko ko menene economics da aka koya mana a secondary school ya faɗi cewa mm. duk wata kuɗi amin kuɗi ko daraja ta kowane commodity farashin kowane abin da za ka saya ya danganci demand ne da supply eh, saya da sayarwa hmm. to idan mu nairan mu in mu Najeriya yawancin duk abubuwan da muke bukata shigowa da su muke hmm. to dole ne wannan ya rauna na ƙarfi da darajar nairan mu amma idan muna fitar da kaya mu da yawa waje muna exporting kaya waje to kaga mu na menene eh, dala da za mu samu ko eh, kudaden kasan waje za su yi yawa to wannan zai ingantar da nairan mu ya karfafa ta ya ba ta daraja to yanzu ta ina zai yiwu yanzu a samu wannan tun da gashi yanzu a Kano kawai gefen akwai hanyoyi da za a bi hanyoyi na farko kamar lokacin da su central bank suka zo mana lokacin da za mu wanke shi shugaban cbn da mukarrabansa a mm. matsayin shugabanci na ba da hanyoyi guda uku hanyoyin guda uku da za yi wanda zai taimakawa ba wai naira kaɗai ba ƙasar ma gaba ki mm. na farko shine a dakile a toshe ƙofofin da ake wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa mm-hmm. idan aka toshe wannan ƙofofi na farko kenan na biyu akwai bangarori duk duniya da ka sani mm. duk inda ka sani a duniya ba kasar da bata ba wa noma tallafi akwai shekarar da kasar isra'ila ta saye kwai ga baki ɗaya a kasuwa saboda an yi shi yayi yawa mm. zai kare daraja shi gonata ta saye shi ta ɗauka ta zuba a teku aka zuba wa kifi ya ci wannan an yi ne domin a taimakawa manoman makiyaya masu kiwon kaji na isra'ila babu dalilin da gonata ba za ta saka kuɗi bangaren gona ba kuma bangaren gona musamman wani bangare da muka manta da shi wanda kuma shine sirrin noma extension hmm. services hmm. wannan malaman gona da ka sani da majigi da ake yi na da hmm. su baban baban waye ke wanda ake mana majigi a nuna auduga a nuna a kawo iri a gwada a maida to eh. extension services su ne wato kamar gada tsakanin manoma da gwamnati sai an gyara wannan na uku sai mun rage ban ce kar a fita da kayan abinci kasashen makotanmu wannan ba haka nake nufi ba mm. amma abin da nake nufi a yi shi a cikin tsari ya zama gamman to gamman transaction ne gwamnatin Nijar muna buƙatar tan metric ton dubu biyar ko dubu goma na gero muna so gwamnatin najeriya ta kawo mana amma ba kowa ya dauka a zo kasuwa a dora a mota a fita da shi ta daji ta ke na tawa wannan ba daidai bane ba kasar da za ta yi da wannan abu na karshe eh. tallafi mafi sauki mm. ga manoma eh. musamman masu masu noma wanda an san manyan manoma ne tallafi na wajen kayan noma tallafi na wajen bashi in an tashi ba da bashi babu kasar da zaka je ka anshi bashi ka biya kashi takwas ko tara mu murna ma muke a ce an ba da wai single digit loan To a gaishe ku malamai to na zamu mu ja burki a yanzu sai Allah ya kai mu rana wata yau mu dawo mu ci gaba da jin wannan muhawara inda daga cikin abubuwan da zamu ji har da me yasa Najeriya ta zama turun bashi ne. Sannan shin tallafin da ake baiwa wasu mutane domin su ci gaba da kawo kayayyaki kamar abinci daga kasashen waje wanda tsohuwar gwamnatin buhari ta bayar da kuma wanda gwamnatin tumunu take ci gaba da bayarwa yana kashe gwiwar manoman najeriya masu son su samar wa kasar abinci na cikin gida sannan za mu taɓa magana janye tallafin man fetur da kuma abubuwan da ya janyo yanzu kan muna muku bankwana daga nan a madadin su bakin namu sanata ahmed aliyu wadada da kuma sanata hussein babangida da kuma wakiliyarmu da ke abuja madina dauda ta taimaka wajen haɗa wannan shiri a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakuta a washington ku huta lafiya